السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام نعم شر الرحمية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب باب من له ثلث باب wanda yake والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة لم تزول أبد في ثلثي sai shi uku shi ne kaso na uwa haisu la wala min al wala min al wala min jam'u aradu eh ko kuma wa shi sulusi kaso ne inda babu da wala min al jam'un du adad kuma ta bangaren yan uwa babu taro ma abota adadi a gani ta bangaren yan uwa babu taro na adadi in ya zama to mutum ya rufi ya bar mahaifiyarsa ba shi da ɗa sannan ba shi da jam'u mai al'ikuwa bai da yan uwa daga biyu zuwa sama to uwa za ta ci ɗaya cikin uku na dukiya kun gane wani hu idan ya zama to bai da biyu daga cikin yan uwa zuwa sama kenan dan uwa daya ba zai hana uwa cin zunubi ba daga masu hana uwa cin zunubi da da da kuma jabu min al-ikhwa kasraini aw sintaini aw talati eh, hukumu dukuri fihi kal inafi kamar biyu wato ɗan uwa ɗan uwan nan kamar guda biyu maza ko ɗan uwa mata guda biyu ko kuma guda uku hukumu dukuri fihi kal inafi hukuncin maza a cikin daga hukuncin mata ne duk ɗaya ne a gani jam'u min al-ikhwa a gani jam'u min al-akhawat eh, wala kullu gunin ma'aha a farko fa farduha su kama eh, bayyantu kuma ya zama so babu babu dan ta tare da ita ko kuma diyar ta duk babu duk wani da za a duk wani suna matsayin ƴaƴa ne su ma dan ɗaya a matsayin ɗaya ne to kasanta thuluthi كما بينت كما يدني يعني، بياني كزوج لزيري نعم وإن يكن زوج أم وأب فزوج الباقي لها مركب إن يكن زوج لج دعوة دعوة ونقول يا رسول يا يا آه، بر ثم تكار استوى بجدا تابر قوا تابر قوا يا ذا أي فزوج الباقي لها مركب فزوج الباقي ما تري أبو جيران تابر fa zulutul baqi murattabul laha zulutul baqi abin jerantawa ne a gare na abin da biya nan wajen mutum ya rasu wato mace ta rasu ta mamijinta ga miji ga uwa ga uba ga miji ga uwa ga uba kaga anan wajen miji zai ci rabi za a ga miji ya shida ko miji ya ci rabi sannan ita uwa

abin da ya rage sai uba ya kwashi uba an fi ne abin da ya sa aka yi haka saboda idan ba a yi haka ba zai zama to uwa ta fi uba gado in an ce uwa za ta ci sulusi uba ya ce abin da ya rage to kaga miji ya ce rage ba uku ba ita uwa kuma ta ci sulusi ta ci biyu abin da ya rage sai uba ya ci daya kaga ta ci gado to wannan ya faru zamanin umar dan khattab radiyallahu anhu da umar ya gana shi an zo da daga tarin sun damar mijinta ta bar uwa ta bar uba ya ga cewa in ya bi wannan ka'ida ta cewa a ba ta ainihin sulusi tunda babu wanda ya kange ta sulusi na na dukiyar gaba daya to zai zama to uba yana kasa da ita ko babu inda aka taba samu mace ga kuma miji gado to a nan wajen sai umar wato ya yi wannan kaso na gado a gaban taron sahabbai ga manya manyan sahabbai ha Umar ya yi yanke wannan hukunci cewa idan an ba miki rabin shi abin da ya rage sai a baka sulusun abin da ya rage a yanzu na kasa dukiya shida ko kai za a ba miki haka ya ga mace za a ba miki sulusun abin da ya rage idan ga shi mace ta rasu ainihin mijinta hmm. ta bar uwa ta bar za a ba miji rabi za ka zabi kiyar shida a ba miji rabi ba rabi nawa zai rage a cikin dukiyar ba uku ba to ukun nan sai a ba uwa sulusun wannan uku shi ne sulusun baki kaga shi ne nawa ke rabi zamu daya abin da ya rage shi ne biyu sai uba ya kwashe haka na ita ma mace namiji ya rasu ya bar matar shi ya bar mata ya bar uwa ya bar uba za a kasa ya hudu saboda a fitar da haƙƙin ita mace ita mace rubuyi tana da rubuyi ina ba da rubuyi ba uku da rubu ba to sai a ba uwa su rubin baki shi ne ɗaya abin da ya rage zai uba ya kwashe shi ne biyu نعم وهكذا مع زوجة فصائدة فلا عن فصائدة هكذا من بيان sa'ida haka nan tare da mace mace da uwa da uba ko fiye da haka wala kun anil eh, ulumi wala ta kun fa'idan anil ulumi kada ka zama to mai zaunawa daga barin ilimin muka a tashi a nemi ilimi وهو للاثنين او ثنتين من ولد الام da بغير غير الميل wato wannan kaso ne na ainihin mutane biyu maza ko mutane biyu mata min waladil um daga cikin uwa mai uwa ummi ba tare da kokonto ba daga cikin uwa ummi ba tare da kokonto ba ne su na biyu ko biyar da biyu daga cikin uwa ummi idan mutum ya mutu ya bar bai da kowa sai biyu ko biyar da biyu daga cikin uwa ummai su ma wato za a ba su ɗaya cikin uku na dukiya eh. وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا هكذا إذك يوا كل قالوا فما لهم فيما وما لهم زادوا بعض لهم غدري فيما فيما سواه بعض لهم قاري أكيد أبدا بشيبا وتستوي الإناث والذكور فيه كما قد أودى المشكور وتو دمزا دماتا دمزا أول أمين yan uwa da musulmai da mata da maza duka ban su ɗaya da ba bambanci an gane kamar yadda ainihin wato abin rubutawa yadda qur'ani ya nuna mana an gane da hadisi abin da aka rubuta eh, kenan yan uwa da musulmai ba magana mai zakar da suna yau da tsotsai wa alaikum salam ya barwa ah, ah. baban zai cikin cikin shi da biyu wanda ba zai su su yara ne bayan an gama da abin da da zakar da ya yi shida ɗaya shida ne فيما أبرز في جرا الشهر الثالث أسكري إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ارتفع برداء إلى الأداء يأوتي لشاعر نعم. الأداء إذا يأوتي ثاني شاعر لم تستبر إذا ما شيء ثلاثة استبراء إبا إلا بأقراء فيرس فيرس فيرس أرجين أرجين نعم. على رسك idan jini ya ɗauki da shayarwa kamar da kowa ya fi dama ga al'ada mace mai shayarwa ba ta yin jini daga baya da yanzu a wannan zamanin sai ga mata suna shayarwa kuma suna jini amma idan mace na shayarwa wannan shayarwa yakan ɗauke jinin to idan ya zama to tana shayarwa sai jini ya zuwa kuma gashi an sake ta yanzu ya za a yi gashi ya riga ya sake ta ya kamata shi ta yi ta yi jini uku ko ta yi tsarki uku na ba gangare sai da shi kuma shayarwa ya ɗauke wannan jinin duk da shayarwa ya ɗauke jinin yanzu ya za a yi shi na kake to ba za ta yi tsarki ba a gane ba za ta yi tsarki ba sai da a ba za ta yi ainihin istibra'i ba sai da tsarki kenan mace mai shayarwa idan an sake ta ya zama jini ya fi zuwa sai ta jira ta gama shayarwar ruwan tukuna ta gama shayar ta gama shayar jini ya zo sai ta yi jini daya jini biyu jini uku ko kuma ta yi tsarki daya tsarki biyu tsarki uku an gane wannan ko ko kuma ya zama to idan tana shayarwa ta ga cewa tana so ta yi aure da wuri sai ta yaye yara ko ta biki yaron ta ba wata mata ta shayar ko ta ziyo madara ta ziyo madara idan ta ziyo madara sai ta yi amfani da shi an gane wani ku ta siyo madara ta ba yaron ta zai shayarwa tana zai shayarwa jini zai zo sai ta yi jini sai ta yi tsarki ɗaya tsarki biyu tsarki uku inda ba ne jini ɗaya jini biyu jini uku a wajen abu hanifa an gane wani ku yawwa mara ne haka nan idan ya ɗauke da da rashin lafiya murdi eh ga wannan shayarwa ne idan ya zama to jini ya ɗauke da rashin lafiya to hukuncin ta hukuncin mai shayarwa ne ya hukuncin mai shayarwa yake ta jira ko ta jira ta yi ganyo magani har sai ta warke in ta warke ta yi tsarki daya tsarki biyu tsarki uku inda malu jini daya jini biyu jini uku a wajen abuwa ne ba wani yana yin marsala aka ce kai idan ya zama to ta hanyar rashin lafiya ne jini ya dauke hukuncin da hukuncin mai kokon dole mai gogon ya hukuncin ka za ka yi wata tara za ka yi wata tara a matsayin istibrani idan ka yi wata tara cikin bai bayyana ba sai ka yi wata uku ta ya zama shekara ɗaya to nan gaba idan idan idan lokacin idan idan magana hailar ya zo idan an ƙara kakin ta za ka yi idda sai ta yi wata uku kawai inda yanzu jinin bai zuwa jinin ya riga ya ɗauki ya daina zuwa gaba ɗaya a gane to idan mace matsa tana cikin rashin lafiya ne jini ya dauke to a nan wajen za a ba ta hukuncin ainihin mai babban doji kamar yadda aka faɗa a nan wajen shi ne za ta yi wata tara domin a tabbatar da ba ciki ko da ciki in ta yi wata tara aka tabbatar babu ciki ko ga jinin da ya zo ba sai ta yi wata uku to daga baya kawai in an sake da za ta ringa wata uku wata uku wata uku sai zama shi ne iddanta a gane za ta koma tana yin idda da ni da da wata kawai wal mustahadatu in kanat mumayyiza ita mace mai istihada da jirin ciwo idan ta kasance mumayyiza an yi lai alaihi tana iya bambanta tsakanin jirin ciwo da jinin haila sai dai aiki akan abin da yake abin a sai aiki kai shi ta san bambanci tsakanin jirin in jirin haila ya zo ta san wannan jirin haila ne in jirin ciwo ya ta san wannan jirin ciwo ne to amilat shi sai ta aiki aiki akan abin da ta sani zaka biyu wa illa ka sun sana to in ba haka makuwa shekara guda na hmm. ne idan ya zama to ba ta da tabi ita mace da ciwo da jinin ciwo ba ta da ba ta iya rarraba jinin haila da jinin a ciwo sai ta iya ta yi shekara daya kamar wancan ko hmm. sai ta yi wata tara in babu ciki yi wata uku wa man ha mutu zaujiha duk wanda labarin mijinta ya kai mata suna can wajen aikin hajji aka yi mata waya cewa ta ya rasu au talaquhu ko kuma labarin saki ya tabbata labarin saki ne mau to idan ta sun san da ya rasu wato tana can saudiya ya kamata labarin mijinta ya rasu to inganta sun san da miji ya kuma tana cikin yi tun daga wancan lokacin daga lokacin da ya rufe nan ko duk da ba sani ba to za a yi lissafi ina ta yi wajen wata uku a wasu ba ta gari kuma mijin ya rasu sai wajen wata uku ba ta gari to wannan wata uku za a lissafa zai ta karasa ta cika da wata daya da kwana goma sai ta yi ya zama wata hudu da kwana goma yi A gane wannan idan ta tun san da yi mutu za a fara lissafi ba wai yanzu da labari ya kai gare ta ba eh, in ma a cikin misalin mutum ya rasu tana zaune a cewa sai sai wata hudu da kwana goma ko sai wata biyar aka bata labari shi kenan kawai ta gama ta gama ta gama shi ma sai ana amfani da mutane da ke kawai ko da ba su ba ana amfani da wadda da su in ka ga ya ce ta kuma mutane sun shaida idan ba a sanar da bayan da ke shi ke na bakin gaba kuma ma ita ya ce wani abin wata za ta faɗi domin miya ta yi tafiya kafin ta dawo wato ta yi jini ɗaya ta yi jini biyu ta yi jini uku ba ta tare da mijinta sai labari ya kai masa ai ma mijin ya zake ta to wannan jinin da ta yi ɗin shi ke na kawai ya kawai ɗora masa wuri shi ne ma'ana ga iddatuha munzul maut wa talaq iddata tun tun daga lokacin da ya mutu za a fara lissafi lal buluk da kuma tun san da ya kace ta za a fara zafi. ba wai san da labarin ya kai mata ba ba za a duba lokacin da labarin ya kai mata ba walil mabtuta والسكنى والمنطوقة السكنى ita mutum da aka sake saki uku tana da wajen kwana idan an saki mace saki uku za a ba ta wajen kwana wani hamil da bakatuha ita kuma mace mai ciki in an zage ta za a ba ta ciyarwa saboda yaron da ke cikin cikinta kuma ne za a ba ta ciyarwa saboda yaron da ke cikin cikinta hatta ta ba a ba'a har sai ta haihu wala yasbutu da da'awa yawa ciki ciki baya tabbata da da'awar macen ya sake da ce ai jama'a ku shaida ya sake da kuma da ciki wannan cikin baya tabbata da da'awanta ba za mu yadda ba A ya zahara har sai cikin ya bayyana kafin a fara siyar da ita sai ciki ya bayyana baro an tabbatar da abin cikin ba wai dan ta ce mana tana da ciki ba A wato ja'ala laha nafaqa sai a ya mata infaki eh, idan fasha idan mutum ya watsa ba wala gurrudu ya samu ya zo ya ce ka bashi kudin shi sai ya bayyana kuma wato cikin ya ya wasu yana cikin baka abinci sai ya bayyana cikin goma shi to ya samu ya a bashi kudin shi a tsar muddatul hamli arba usani mafi tsawon ainihin mafi daɗewar tsawon ciki wato ciki yana daɗewar shekara hudu mace wato ɗaya zauna a cikin mace shekara hudu bai fito ba shi ne mafi yawa duk da akwai wasu ƙaunin da yawa suna ganin ma wata biyar wata a wata kai shekara biyar ko shida ana kiran wannan kwantaccen ciki ciki yana kwantawa a wajen mai askari shekara a hudu daga baya a zuwa a yanzu shi an gane ku? Malaikun Brown.

an fara cewa za ka ji da ciki ya baje ba komai kawai ta bashi kuɗi da dama kyau ba cikin bane dama yawa wani ne ba shi ke inda ya eh, misali ya ɗari wannan ɗari ya tabbatar abin cikin ɗari ya tabbatar abin cikin ai ba za a ba ta ba eh, ta lashe na irin wannan kes na mata kenan lokacin da ta je ta kai kara lokacin za fara tunanin abin koko za a hada da duk bayan misali ta ce kaji tana da ciki ba za a yi kaza ce ciki ya bayyana mijin da ya bayyana za a fara lissafi in misali ya bayyana za a lissafa watannin da cikin yake da shi ne sai a biya wannan adadin watannin na baya lokacin da ya bayyana lokacin da ya bayyana za a fara lissafi an ha fara da zagi daga farko daga bayan gaba cikin za ka biya daga farko kenan haka ya ga na'am tasarruf khalil بسم الله الرحمن الرحيم لو الجمع ان جمع غيره in jama'a shi liman ya samu ya yi jam'i in wani ya yi jam'i liman kafin ya zo masallaci irin yan karambalin na kawai suka hada da kai jam'i ka ce kawai liman bai zo ba kawai zuwan lazo ka mana limanci amma kawai sai ya shiga sai limanci liman ya zo kawai sai ga an yi sallah waye sallah aka ce ai wani ne ya yi sallah kawai an gaba ka zo bane ba ka dan baka minti biyu ba ka zo ba ka yi sallah haka ne haka ne a jihar kawai sai shiga gaba kawai kadai zai sallah da wasu mutanen ya ce a gyara sau sai an kai sallah shi an yi ne da liman masallaci na ne ya za a yi a zo a yi sallah ba da izini na ba sai ya shiga ya shiga tsawon gaba ya shiga wajen kujin limancin ya zo ya limanci don shi ne shi ne dan halal a cikin a masallaci ko baka ya samu ya yi jam'i in wani da ya yi jam'i kafin shi eh din da misalin ba a A yi wani ka'ida ai shi na yi ka'ida da shi wannan za a ce an sa minti nawa ne za a baka minti nawa ne za a ba liman in bai zo ba na idan shi a to an ba shi minti goma ko an ba shi minti biyar to idan wannan minti biyar din ko minti goma ya shiga ina iya shiga to sai ya zama zo ba haka aka yi ba kawai kafin ka ba ka ba ba lokaci kawai nan ta ji kawai an kira wani ba tare da an ba liman lokaci ba to in ya zo yana iya zuwa kuma ya sake jan imam ma masallacin da ma ne shugaba sai zo shiga gaba kawai ya limanci an gina kan misali sai sallah shi kadai idan an gina sai hawa da yi sallah shi kadai na gina dai misali an gina cewa kasuwa ne haka akwai masallacin sai zama limamin wani ya ce ai kamar liman bai zo kasuwa ba yau gina a kan kamar shi bai gan shi ba dai kawai kuma amintacce ne kuma galibi yana ba da bayanin kyan bai gan shi ba sai a yi sallah ba ko da yasa bai bai shi waya ba bai ga liman ba sai a mai waya ba ai zai iya yi wa mai zo kasuwa ba amma kuma daga can zai biyu ai abu gani sauki wannan wannan kasancewar liman bai zo kasuwa ba da dalili ne cewa liman ba zai yi limanci ba yawa a jira lokacin da aka ba liman idan lokacin ya cika liman bai zo sai a saka a gabatar da wani ba na su mulki da na ana so ne masallaci ya zama to kawai bai da daraja a ana so masallaci a zama liman ba shi da wani kima bai ya yi ta so zaka liman ya nemi hakkin shi in ana so a shiga mai hakkin shi lalle ya nemi hakkin shi a gane maganan wani liman ya daina mulki da yawa ana so masallaci mutane da gani za su kasa ɗan adam in ta abu zai taka ka eh kamar an fahimci liman baya wasa da matsayin shi da dole kiyaye ne ke shi Wani na fi son masallaci a haka masallaci wanda aka san darajar limanin ba masallaci wanda kawai liman bai da wani kima kawai liman na cikin alwala kawai zai da sallah ba zai bane wannan aiki a gani kowane haƙƙi lalle a bashi haƙƙin shi kuma idan liman ya zo ya yi faɗa ba laifi ya yi ba yana ya cancanta ya faɗa shi ne shugaba a wajen kana ce ya ce zan shugabanci ba gaskiya ba ne ana so dai a taka shi kila ma kuma wasu masu neman limancin a wajen ko kuma ko ba ya san shi eh, in lam yu'akhir kaseeran idan bai yi jinkiri da yawa kun ji in dai liman bai yi jinkiri da yawa ba kawai zai liman ya ɗan jinkiri minti biyu minti biyar minti kaza a jira shi mana wa kharaju illa bil masajid al-thalatha su fito wato su fita wato fi sallah a waje sai dai yana masallatan nan guda uku idan liman ya zo yayi labe sallah ba za a yi sallah a cikin masallaci ba sai a yi a waje sai dai a masallatan nan guda uku salluna biha afghara sai su yi sallah a gare ta suna ɗaiɗaiku in dakaluha in suka shige ta a gane ku in dai ka'aba ne masallacin makka ko baitul makari ko masallacin madina wato ko da liman yayin sallar jam'i a masallaci za su iya sallah a cikin masallacin ɗaiɗaiku amma ba su jam'i ba na wa qatalu kal bil masjid da kashe kaman kudin cizo a masallaci shi kashe kuɗin jizo an hana ya وفيها يا زوج مدونة يجوز ضرورها ya halatta a ɗauki mafi ciki a ɗauki kudin cizon a jefa shi waje ya halatta a jefar da shi a ɗauke shi a jefar da shi waje wasu shikila amma an ga mushkilan wannan wasu na ganin akwai mushkila kawai in an gaci a masallaci a cikin wani sallah kenan a bashi ba za a jefar da shi waje ba zai an gyara zai shiga jikin jama'a kuma baki a wanda kudin kilo guda daya yana iya haifan da yawa in dai kai da ka da kudin kilo guda daya daki yana iya janyo matsaloli masu yawa an gyara ku eh wajaza su da'u na'am eh <laughs> ya fi ɗaya wani jin sallah ya sallah ba ya kamata sallah ya faɗa kan ga lokacin da ya wani jin sallah ladan tawaye kuma shi ya yi tawaye shi da ya kawai da ya tare ya ba da asma ya zalla ba da wa kira zalla an yi ne don mutane su zuwa yi ko shi ne aiki amma an kira sallah lokacin sallah eh. shi ladan ko eh shi ba wani wani da aiki ذلك الحديث فيه قلت وليس حتى ان عليك فيه وملائكه ذلك وقول الكريم ولقد حق وشبيه إلى يوم يجب يسعى بالحياة عن تسليم في كل الوقت idan sai ai baya halarta a yi sallah kafin lokaci ko baya halarta a yi sallah kafin in liman ya sallah kafin lokaci ba za a bi shi ba mintunan da wuce minti biyar a tsakanin in dai lokaci bai ba ko ɗinki nawa ne baya halarta ya saka kafin lokaci in dai ba bane ne wannan kalanda ce fashe na? da eh, ya dama idan har liman ya saba ma Allah ya ba za a bi shi ba ku in liman ya sallaka kafin lokaci ya saba ma Allah eh نعم الإرشاد الثالث بسم الرحمن الرحيم ثالثا نشد الصلاة في الأرض الموصوبة يو كلا أكذا ƙasa أقواتي أكذا kwace أقواتي أقواتي aka kwace في أكذا أنا fuloji sai يو كنت ana sallah a wajen ya hukuncin أجمع الفقهاء على حرمة الصلاة في الأرض المغصوبة معلومة بكي وزي إجماعي أكان حرمت الصلاة a fili wanda an kwace an gani an kwace fili sai aka zo ana sallah a wajen ya sallah aka ce haramun da yin sallah a wajen domin zama a wannan wajen in ba wai sallah za a yi ba haramun sai kamar yadda kowa ya zani as-salatu aula bi tahrim to sallah shi yafi cancanta a haramta a irin wannan wajen tunda an kwace shi ne ya za a a kwace waje kuma a rinka bautar Allah a wajen an gane ku na mafi sai haɗe tilka sala khilafu to shi idan an kwace ƙasa a fili in aka yi sallah a cikin wannan fili da ya kwace yaya in ingancin sallah sallah ya yi ko bai ba malamai suna ganin cewa akwai saɓani wasu na ganin sallah ya ɓaci wasu na ganin sallah ya ɓaci ba an gane wannan ku eh. yara jumhurul fuqaha wato mafi yawan malaman fiqh suna ganin usuliyyi da malaman usulul fiqh suna ganin cewa sallah ta yi eh, sallar ta yi kuma sallar ta wadatar farilla yana faduwa da ita a gani idan mutum ya zo ya yi sallah a wurin da aka yi kwashe wannan sallah ta yi ba zai ya sake ba وهذا قول الشافعية والمالكية والنسين مذهب الشافعية ده مالكية ده النبية خلافا للحنبلية ذهب الحنابلة نعم ذهب الحنابلة إلى عدم صحة الصلاة yan hanabila sun tafi zuwa ga rashin ingancin sallah mashhur inda a cikin abin da ya shahara a wajen su inda suna da wata fatawa ban da wannan a gane wannan eh. Eh. imam ahmad yana da wayo wajen guda biyu akan matsalar ne akwai inda yake sallah ta ɓaci akwai inda yake sallah ta yi a gano wannan to abin da ya ce ingancin sallah ya yi amma kuma an aikata haramun kamar mutumin da ya sallah ne ya yi sata a masallaci ya yi sata ina ciki ya yi ruku ya tura hannu aljihu mutum ya yi sata kuɗi kaga ga barawo yana sallah a nan wajen sallar shi ta yi amma za a mai hukuncin sata in an kama shi in ya saci abin da ya kai rubu dinar bayan ya idan da sallah ne ke mai hannu in kuma ba a kama shi ba Allah ta'ala zai hukunci hukunci gwargwadon laifin da ya gobe kiyama a gari a ranta ala da na da fasiya eh, shi ma sun gina kwashe ne kafin an hana su a aikin su shi ma duk wannan yana da cikin kasa da aikon shi wani sa sun yi yanzu misali da masallatai a cikin gwamnati da ta fashe kowa ma za su ba shi komi kasuwanni kasuwanni ba bara hukuma bane kasuwanni a to ai mutane suka mallaka da kuɗin kuma ana mallaka da inda ba tare da ka'ida yi da ba kuma amma da bin da ka'ida in ya mana bin da ka'ida kuma kuma kuma take ba da in ya mana bin da ka'ida to kaga ai zalunci shi ma yana da wannan rashi ran kasa wanda ka kwace an yi kwace din tun daga ta duka komai ba ba ka rikin zuwa نعم عرضت على السناري نعم كما تهيو مولي دي كما تهيو مولي نعم to amma aka samu kafin su idar da sallah din sun kai har cikin lokacin shari'a sun kai abin da lokacin da jama'a to yanzu da aka kai karfe yanzu da wani yanki gwamna ko kafin su da sallah sun kai kamar da minti goma haka ya to ai kira sallah shine ne kuskure a kira sallah kafin lokaci an ce kowane sallah ya kamata a kira shi ne akan lokaci dire a gaba kawai shi ne ake kira shi sun fara sallah lokaci ne amma kafin su kira shi ne sallah zai yi ba duk wanda fara sallah kafin lokaci sallah bata yi ba koda kuna daga bayan sun kawai baya ɗaya lokaci bai yi ba insha Allah shi kiran sallah galibi kalandar na ake ba wai wani suna dubawa ba to idan zama karfe hudu an samu wannan lokacin da shari'a ta faɗa amma ita kalandar ta ɗan ƙara wani abu misali mutum ba zai iya kiran karfe hudu shi ba shi kuma kai cewa kai ba a dubawa tun ba a dubawa ya ɗaga kai lokaci ya yi ka kawai ana sallar ne ba a dubawa. da kace ba duba to kaga ba magana duk bangarori ba ba wanda kira sallar kenan da wancan da fannin duk ka a kira sallar ba duba wake ba da asuba sai kowa ya duba lokaci shine ai إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك